وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أنقوى السلام عليكم muna masu godiya wa Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai da ya kaddari rayuwarmu a wannan rana ta uku ga watan ramadan hijiran ya halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana 1440 wanda ya daidai da takwas da watan biyar 2019 a cikin wannan masallaci don ci gaba da karatu kamar yadda muka saba fatanmu shi ne allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma aikata daidai kowon takarda da ah, aka buga shi na addu'o'i addu'o'in da mutum ya kamata yi su bayan idar da sallah akwai astaghfirullah astaghfirullah sau uku akwai allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al mulku wa lahu al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir akwai allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka jadd akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir la haula wa la quwwata illa billah wa na'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul haqq husna la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun kuma subhanallah 33 33 walhamdulillah 33 shi ma da 33 akwai Allahu akbar 33 shi ma 33 wata mamul mi'a ga 33 subhanallah ga alhamdulillah 33 ga Allahu akbar 33 an samu 99 cikon ɗarin shi ne Laila illallah wahdahu la shari'a lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in da kuma ayatul kursi الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دكما قل هو قل هو الله أحد سورة الإخلاص a karanta sau daya sai kul a'udhu bi rabbil falak suratul falak shi ma a karanta sau daya sai kul a'udhu bi rabbin nas suratul nas shi ma a karanta shi sau daya wannan addu'o'i kenan da ake son mutum ya yawaita yin su lokacin da idar da sallah sai kuma akwai da salatil mag'aribi wa salatis sauri," addu'an da kuma ake son mutum ya bayan sallar magariba da sallar asuba wancan na gwada mana cewa ana son ka yi ne a sallar azahar da la'asar wannan kuma ana son ka yi ne a sallar asuba da sallar magrib akwai ulhuwallahu ahad suratul ikhlas sau uku ake son mutum ya karanta a bayan sallar magariba da kuma sallar asuba sai kul Udu, bi rabbil falaq suratul Falak shi ma guda uku bayan sallar magrib da kuma uku bayan sallar asuba sai kul a'udhu bi rabbin nas shi ma guda uku bayan sallar maghrib da guda uku bayan sallar asuba sai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir su goma sai allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta inna sune addu'o'i da ake son mutum ya dinga sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi akan mutum ya dinga karantawa bayan sallah bayan ya idar da sallah ba daidai bane ana idar da sallah ka tashi ka fita ko kina idar da sallah ki tashi ana son wa'annan addu'o'i ka dinga yin su ko ki dinga yin su bayan an idar da sallah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi idan muka idan masu yaba mun tsaya ne a cikin suratul baqara mun tsaya a daidai aya ta 88 wajen da Allah madaukakin sarki ke cewa walamma ja'ahum kitabun min indilla? bayan Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani akan cewa ya bada annabi Musa littafi ai a ataina Musa alkitaba a yi taura mun da annabi Musa alaihi salatu wassalam littafi littafi na at-taura wa min ba'dihi bir-rusul muka biye a bayansa da wasu annabawa da manzanni wa atayna isa ibn maryam albayinat haqiqa mun ba da isa dan maryam albayinat hujjoji bayyanannu wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka karfafi isa dan maryam da ruhi mai tsarki wasu daga cikin malamai suka ce ar-ruhul qudus shine abunda annabi isa alayhi salatu wassalam ke fada lokacin da zai rayar da matacce ko kuma lokacin da zai lokacin da yake rayar da mutacce wasu kuma suka ce a ruhul kudus shine mala'ika jibril alaihi salatu wassalam afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko ma wa'annan mutane na banu isra'ila wani daga cikin annabawansa ko manzanni bima la tahwa anfusukum wanda bai dace ko kuma wanda bai zamto yayi daidai da son zukatansu ba istakbartum sai su yi girman kai su ƙi karɓan gaskiyar da annabin ya zo musu da shi fa fariƙan kazzabtum wa fariƙan taktulu wasu sashi daga cikinsu su ta manzon wasu sashi kuma su nufi kashe wannan annabi ko wannan manzo kamar yadda Allah ke cewa fa fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun wa qalu qulubuna gulfun suna cewa ai zukatansu akwai murfi ne akwai wani abin da ke rufe zukatansu da ke hana su jin gaskiya Allah ce bal humullahu bi kufrihim bari dai Allah ya la'ance su a bisa kafircin da suke a saboda kafircin su ba kalilan ma yu'minun kadan ne daga cikin su za su yi imani za mu tashi a fadin Allah madaukaki sarki aya ta 88 walamma ja'ahum kitabun min indillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين kin sarki ce walamma ja'ahum kitabun min indillah lokacin da wani littafi ya zo musu daga wajen Allah Maɗaukakin sarki musaddiƙun lima ma'ahum wannan littafi na gaskanta abin da ke tare da su wa kanu min qablu yastabtihuna kafaru sun kasance a baya suna neman budi akan wanda suka kafirci alamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da abinda suka sani ya je musu kafaru bihi sai suka kafirce masa Allah ce a alal kafirin, la'antan Allah ya tabbata a kan kafiri. wannan aya da Allah madaukakin sarki ke cewa walamma ja'ahum kitabun min indillah lokacin da littafi ya zo musu daga wajen Allah maɗaukakin sarki ibn kathir yake cewa ai ƙawal ibn kathir ya'ani al-yahud kathirun min indilla ay kitabun min indilla, qala huwa huwa al-quran alladhi unzila ala muhammad ibn kathir yake cewa da Allah ya ce lamma ja'ahum kitabun min indilla, lokacin da littafi ya zo musu daga wajen Allah maɗaukakin sarki musaddiqun lima ma'ahum mai gaskata abin da ke tare da su shine littafin qur'ani da Allah madaukakin sarki saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine walamma ja'ahum kitabun min indillah lokacin da wani littafi ya zo musu daga wajen Allah madaukakin sarki musaddiqun lima ma'ahum littafin na gaskanta abin da ke tare da su na abinda Allah madaukakin sarki ya saukar musu a baya to wannan littafi da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama na gaskanta abubuwan da aka saukar ma wa'incan al'umman a baya shine musaddiqul lima ma'ahu wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru su wainnan kafirai sun kasance a baya yastaftihuna 'ala alladhina kafaru suna neman buɗe a kan wanda suka kafirta shine wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru sun kasance suna neman budi akan wanda so kafirci yace ai wa qad kanu min qablu maji'i hadha rasuli bi hadha al-kitabi yastansiruna bi maji'ihi ala a'da'ihim min al-mushrikeen idh qataluhum yaquluna innahu sayub'athu nabiyyun fi akhir az-zaman ibnu kasir yake cewa ai wa qad kanu min qablu maji'i hadha ar-rasul su wa'annan kafirai sun kasance kafin zuwan wannan manzo da wannan littafi yastansiruna bimaji'ihi suna neman budi a wajen Allah suna neman taimako a wajen Allah madaukakin sarki da zuwan wannan annabi bimaji'ihi ala a'daihim da zuwansa saboda abokan gaban su daga cikin mushrikai idh qataluhum idha qataluhum yaqulun idan da su yake su sai su dinga cewa ai innahu sayub'athu nabiyyun fi akhir zaman lalle akwai wani annabi da za a aiko a ƙarshen zamani naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iramin kama qala muhammad ibn ishaq suna cewa idan za su yaki wa'incan sukan ce ai da sannu za a aiko wani annabi a ƙarshen zamani naqtulukum nuqtilukum ma'ahu lalle za mu yaƙe ku tare da wannan annabi ƙasla adin kamar yadda aka yaƙi adawa kamar yadda muhammad ibn ishaq yake faɗa yake cewa sun kasance suna neman taimako a wajen allah maɗaukacin sarki da zuwan wannan annabi akan idan ya zo za su yaƙi abokan gabansu daga cikin mushrikai har ma suna ce ma abokan gabansu ai za a aiko wani annabi a ƙarshen zamani idan aka aiko wannan annabi a ƙarshen zamani lallai za mu yaƙe ku kamar yadda ake yaƙan adawa ko kuma kamar yadda aka yaƙi adawa shine wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru sun kasance suna neman budi akan wanda su kafirci alamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko wannan annabi ko lokacin da abinda suke so suka sani ko kuma a lokacin da abinda suke so ya zo musu nan ya zo suka ga sun san abin sai su kafirce ma abin kamar da abul ali yake cewa kanatil yahudu tastansiru bi muhammadin ala mushrikil arab lalle yahudawa sun kasance suna neman taimako da muhammad sallallahu alaihi wasallama akan mushrikan larabawa Ya yaquluna suna cewa allahumma ba'ath hadha nabi alladhi allahumma ba'ath hadha annabi allah ka aiko wannan annabi wa nuqatiluhum allahumma ba'ath hadha nabi. alladhi najiduhu maktuban indana hatta nu'adhdhiba al-mushrikeen Allah ka aiko wannan annabi wanda muka same shi rubutacce ne a cikin littafin mu saboda mu yi azaba mu mushrikai wa nuqatiluhum mu kashe su mu yaƙe su falamma ba'atha muhammadan lokacin da Allah madaukake sarki aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ra'aw annahu min suka ga cewa wanda aka aiko a matsayin annabin nan baya daga cikin su ya fito ne daga wata kabila daban ya fito ne ba tare daga cikinsu ba kafaru bihi sai su kafirce masa hasadan lil saboda hasada da su larabawa suke da shi wahum na annahu bayan suna da masaniyan cewa annahu rasulun min indillah ko annahu rasulullah bayan suna da masaniyan cewa shi din nan fa annabi ne daga cikin annabawan Allah fa qala Allah ta'ala sai Allah ke cewa falamma ja'ahum ma kafaru bi lokacin da abin da ya zo musu suka sani a falon ma arafu bihi ma arafu kafaru lokacin da abin da ya zo musu suka sani ko abin da aka aiko musu annabi sallallahu alaihi wasallama suka ga sun shi suka gaba daga cikin su yake ba sai kafaru bihi sai suka kafirce masa Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirin la'antan Allah ya tabbata akan kafirai la'antan Allah ya tabbata akan kafirai kamar yadda a wani aya Allah ke cewa walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun walamma ja'ahum rasulun min indillah lokacin da manzo ya zo musu daga wajen Allah madaukakin sarki musaddiqun lima ma'ahum wannan manzo na gaskata abinda ke tare da su wa'innan na littafinsu abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na gaskata abinda al'ummomi na baya suka zo Allah maɗaukacin sarki ya aiko musu na littafi shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi da Qur'ani Qur'ani na gaskata littattafan baya su at-taura su zabura su linjila su sufi ibrahim duk Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da wa'inda sa na Qur'ani kuma Qur'ani na gaskata al'um littattafai na al'ummomin da sun gabata Allah ce na bada fariqun minal ladina utul kitab kitaballahi ra'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun ana Allah ce fala'anatullahi alal kafirin la'antan Allah ya tabbata akan kafirai ibnu kathir ne ke cewa la'antan Allah ya tabbata akan su wa'innan yahudawa to sai malamai suka ce lima lam yaquli Allahu ta'ala fala'anatullahi alaihim me yasa Allah madaukakin sarki bai ce la'antan Allah ya tabbata akan su ba wa inna ma qala fala'anatullahi alal kafirin bari dai Allah ya ce la'antan Allah ya tabbata akan kafirai isharatun ila sababil la'ana wannan ke nuna sababin da Allah maɗaukacin sarki sa ya la'ance su wa huwal kufur shine kafircin da suke kasance a kai Allah madaukakin sarki ya la'anci wa'annan kafirai ne bisababil kufri saboda kafircin su la sababil jins ba wai saboda jinsun su a matsayin su na ɗan adam ba a'a Allah madaukakin sarki ya la'ance su ne saboda abinda suka kasance suke aikatawa na kafirci shi sa Allah madaukakin sarki ya la'ance su shine bala'anatullahi alal kafirin la'antan Allah ya tabbata akan kafirai wannan ke nuna mana cewa ba daidai ba ne ka la'anci wani haka kawai ka ga wani ka ce allah ya wa ne allah ya tsine mawa ne sai dai wanda allah maɗaukakin sarki da kansa ya la'ance shi a littafinsa ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci wannan mutumin to babu laifi don kai ka tabbatar amma haka kawai don mutum ya aikata wani laifi ka la'ance shi ba tare da nassi bane na shari'a ta tabbatar da la'antar wannan mai aikata wannan laifin lalle hakan da mutum zai aikata ba daidai ba ne a cikin addinin musulunci ko kuma ya zamto ga wani bawa nan daga cikin bayan Allah ya mutu ya zamto kana la'antarsa saboda wani abin da ya shiga tsakanin ka annabi sallallahu alaihi wasallama ce la tasubbul amwat fa innahum qad afbau ila ma qaddam kada ku zagi mamata fa innahu qad afbau ila ma qaddamu saboda abinda suka aikata ya gabata haka ba daidai bane ka la'anci mutum sai dai idan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'ance shi kamar mata da suke sanya tufafi gatu tuba a jikinsu amma kaman ba a jikinsu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ka gansu ka la'ance su saboda su din la'anannu ne tsinannu ne to wa'annan in ka tabbatar da la'antarsu ba kai laifi ba saboda nasi ya zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama na la'antarsu akan aikin da suka aikata shine fala'anatullahi alal kafirin la'antan Allah ya tabbata akan kafirai saboda abinda suka aikata na kafirci ba wai saboda jinsinsu ba kuma malamai suka ce waliyo amma kulla kafirin aidan wannan la'anta da Allah madaukakin sarki yace fa la'anatullahi alal kafirin la'anta Allah ya tabbata akan kafirai su yahudawa wannan zai game dukkan wani kafiri gaba ɗaya. to sai malamai suka ce me hukuncin kala'anci yahudu kala'anci nasara me hukuncin la'antarsu misali kaga wani hoto na yahudawa ko kaga wani hoto na kiristoci ka la'ance su ka ce allah ya la'ane su sai wasu daga cikin malamai suka ce ba laifi ka la'anci yahudu da nasara la'anta na gaba daya amma ba wai ka kira wani daga cikinsu ka ce allah ya wa ne ko allah ya la'ani wance ba wannan ba daidai ba ne Shi ne a nan, Allah Maɗaukacin sarki na gwada mana munin aikin da su wa'annan kafirai suka aikata da suna ta Allah Allah Allah ya aiko musu manzo saboda a cikin littafinsu ya zo a fili cewa Allah Maɗaukacin sarki zai aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzo Allah ya ce wa in a Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad wa iz qala isa ibn maryam tuna lokacin da isa dan maryam ke cewa ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ya ku ayan annabi yaqub alayhi salatu wassalam inni rasulullahi ilaikum lalle ni annabi ne daga wajen Allah madaukakin sarki ko dan aike ne daga wajen Allah zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura ina mai gaskata abin da ke gaba gani ga gaba gani na at-taura wa mubashiran bi rasulin kuma ina muku bushara da wani manzo ko da wani dan aike ya ati min ba'd ismuhu ahmad wanda zai zo a baya na sunansa ahmad kun ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu busharan zuwansa ta wajen annabi ibrahim da kuma annabi isa kamar da annabi ke cewa ana da'awatu ibrahim ana da'awatu abi ibrahim wa bushra isa ni ina akan kiran annabi ibrahim ne da kuma busharan annabi isa kamar da Allah ke cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim rabbana wa ba'ath fihim ya ubangiji ka aiko daga cikin su rasulan wani annabi yatlu alaihim ayatika zai dinga karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma zai dinga koyar da su alkitab qur'ani wal hikma da sunna wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim lalle kai Allah madaukaki sarki kai ne mabuwayi ko mai hikima don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace ana da'watu abi ibrahima wa bushra isa suna ta Allah Allah Allah ya aiko musu annabi wannan annabi wanda za su yaƙi abokan gabansu da wannan annabi wato annabi suke so Allah ya aiko musu a cikin su wanda zai taimaka musu wajen yaƙan abokan gabansu lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama suka ga cewa annabin ba daga cikin su yake ba sai suka kafirce ma abinda annabin ya zo da shi sai Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirin la'antan Allah ya tabbata akan wa'annan kafirai saboda sun abinda suka kasance suka aikata na saba manzon da Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu sai Allah ya ce bi samashtaraw bi anfusahum بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فبارك Allah مهين sarki مدوكاكي ce bisa mashtarau bihi tir da abinda da suka saya suka saya suka saya wa kawunan su an bima anzalallahu baghyan sun kasance sun kafirce ma abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar baryan saboda zalunci ko saboda hasada an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi akan Allah madaukakin sarki ya saukar daga falalansa akan wanda ya so daga cikin bayinsa Allah ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin sai suka sai fushi akan fushi walil kafirina azabun muhin lalle kafirai suna da azaba ta wulakanci to wannan aya tana da alaka da ayan da muka karanta ta a baya Allah madaukakin sarki ce tir da abinda suka saya wa kawunansu tar da abinda suka saya wa kawunansu na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan su suka yi ta fatan ina ma a aiko musu wani manzo wannan manzon da ya taimaka musu wajen yakan abokan gabansu lokacin da manzon ya zo kuma sai suka kafirce ma abinda manzon ya zo da shi shine Allah ya ce tir da abinda suka kasance a kai shine bi samashtarau bihi anfusahum tir da abinda suka saya wa kawunansu in an ce bi sama bi'sa kalimatu zammin kalma ce ta zargi didduha ni'ma fa innaha madahi kishiyan bi'sa shine ni'ma shine madalla madalla da abinda wane ya aikata wannan kuma aka ce tir da abinda wane ya aikata shine isa mashtarau bihi tir tirda abinda suka saya wa kawunansu ay ma bima anzalallahu bagyan sun kasance sun kafirce ma abinda Allah ya saukar bagyan saboda zalunci bagyan kalman albagyu anan na nufin hasadan wa zulman saboda zalunci da kuma hasada saboda zalunci na kafirci da suka kasance a kai saboda a ayoyi da yawa Allah madaukakin sarki ya kira zulmu da kafirci Allah ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wanda suka yi imani basu cakuda imanin su da zalunci ba su ne amintattu Allah ce wa hum muhtadun da faɗin Allah maɗaukacin sarki inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne mai girma da faɗin Allah wa malin zalimin min ansar lallai su azzalumai ba su da mataimaka a wajen Allah maɗaukacin sarki lokacin da Allah ya nufi sanya su a cikin wuta saboda abin da suka kasance a kayi na kafirci da wuce iyaka don haka baryu anan na nufin hasadan wa zulman hasada da kuma zalunci shi yasa malamai suka yi bayani a ƙasan wannan aya akan abin da ya shafi zalunci da kuma abin da ya shafi hasada sai suka ce sunni al baghyan wa zulman li'anna al wa zulma bi ma'ana suka ce an kira hasada da wuce iyaka da kuma zalunci saboda li'anna al wa zulma bi ma'ana saboda da wuce iyaka da kuma zalunci suna da ma'ana ɗaya wa zulmu wadda ushe fi ghairi mawdu'ihi in an ce zalunci shine ka ka dauki wani abu ka sanya shi ba a mahallinsa ba ba a wajen zamansa ba shi yasa ake kiran shirka da zalunci saboda sun bauta ma wani koma bayan Allah duk wanda ya bauta ma wani koma bayan Allah yayi shirka shirkan da yin nan sai zamto shirkan ya zamto zalunci saboda ka ɗauki abin da ba matsuguninsa ba ka kai shi inda ba wajen ya kamata ya zauna don haka a yau duk wanda ya ɗauki wani abu ya kai shi ba inda ya kamata ya zauna ba ya yi zalunci zalunci shine ne ɗaukan wani abu a kai shi inda bai cancanci ya zauna ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ce inna allaha allah madaukakin sarki ya haramta zalunci a kanku fala zalimu kada ku yi zalunci kada ku zalunci wani kada kuma ku taimaka ma mai zalunci sai dai ba laifi ku taimaki wanda yake zalunci wajen hana shi yin zalunci da yake yi wa mutane kishiyan zalunci kuma shi ne adalci kishiyan adalci shi ne zalunci don haka zalunci ba wai kawai in an ce zalunci ya keɓanta ne ga shugabanni kaɗai ba mai gida zai iya yin zalunci a tsakanin iyalansa yana da mata guda biyu ya fifita ɗaya akan ɗaya fifita wannan ko ba wai wajen soyayya ba dama ba zai taɓa yiwuwa ka daidaita soyayya tsakanin matattakinka ba saboda Allah ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu ba za ku taɓa samun dama ku daidaita soyayyan da kuke a tsakanin matattakinku ku ba koda kuna da kuɗin haka kuwa ba zai taɓa yiwa ba wance daga cikin matanka tana ma ladabi da biyayya to ka fi son ta wance kuma ladabinta bai kai na wance ba don haka son da kake ma wance ba zai kai na wance ba saboda ladabin da kowace daga cikinsu take mana da bambanci To haka son su ma a zuciyanka da bambanci amma dole kuma ka musu adalci wajen abinda ka saya ma wance ka saya ma wance ka daidaita adalci a tsakaninsu wajen raba musu su a bisa adalci amma ka daidaita soyayyan su a zuciyanka wannan ba zai taba yiwuwa ba ba zai taɓa yiwuwa ba to haka shi ma kuma ke ma kikan iya yin zalunci kina da 'ya'ya ki fifita wanda daga cikin 'ya'yanki ki yi kyauta ma ɗanki wane ki hana wane wannan zalunci annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa wani yi kyauta ma ɗansa. sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamto masa shaida sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce shin ka ba da sauran ƴaƴan yace a'a yace inni la hidu ala jawrin lalle ni na yin shaida a bisa zalunci don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace ittaqullaha wa'adilu fi auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin ƴaƴayenku lokacin da ka yi kyauta ma ɗanka wane ɗanka wane ma ka ɗauka ka bashi amma babu laifi ka yi kyauta ma ɗanka wane lokacin da ya samu kyakkyawan sakamako na jarabawa a makaranta misali ka ce duk wanda ya na ɗaya a islamiyya ko duk wanda ya na ɗaya a boko zan saya masa keke wanda ta yi na ɗaya a boko zan saya mata abu kaza to idan ta yi na ɗaya ko ya yi na ɗaya ka saya masa wani abun kyauta ka bashi ba ka yi laifi ba tun da dama ka sa wani sharaɗi na abin da za ka yi ma duk wanda ya samu abin da kawai kake da bukata amma haka kawai ka sayi keke ka ba da ɗanka wane ba ka saya ka ba da wane ba lalle wannan zalunci ko ka sayi keke ka ba da ɗanka na ɗan amarya ka saya masa keke ɗan uwar gida kuma ka ƙi ka saya masa keke lalle wannan zalunci sai dai idan ka yi sharaɗin cewa duk wanda ya yi ƙoƙari a jarabawa zan masa kyauta kaza wai ya yi kuma ƙoƙarin ka ba shi wannan babu ne don haka mai gida yakan iya zalunci akan iyalansa ke ma kikan iya zalunci akan mijinki wajen tauye masa haƙoƙinsa haƙoƙinsa da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura miki wajibi ne ki kiyaye shi ma haƙoƙinku da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura masa wajibi ne ya kiyaye haka shugaba yakan iya yin zalunci akan talakawansa wajen tauye musu haƙoƙinsu ba zai ba su haƙoƙinsu ba ya tauye musu haƙoƙinsu hakan zalunci kuma allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi a kan wannan zalunci da ya yi na matalakawarsa ko ma wanda yake mai kansu kuma shugaba ba wai kawai shugaba na siyasa ko shugaban ƙasa ko gwamna ko ɗan majalisa ba a'a duk wani wanda aka ce masa shugaba yana mulkan wasu a ƙasarsa to zai iya zalunci ma wanda yake mulka kuma allah zai tambaye shi akan wannan zalunci da shugabannin na ya da sarakunan gargajiya malamai kowaye da an ce yana shugabanci a ƙasan wasu suna ƙasansa to inda ya yi zalunci a kansu allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi akan wannan zalunci dai. Wakan an ce zalunci wadda ushai fi rairi maudu'ihi in an ce hasada kuma mutamanni zawalan ni'ma alal mahsudi wa huwa fi hadha al zalimun ya ce in an ce hasada shi ne tamanna zawala ni'matal ghairi ka dinga fatan wani ni'ima da ya samuwa ne ya gushe kina zaune da wata ko kuma abokiyan zaman kishiya kenan sai ya zamto daga gidansu an mata an gyara mata ɗakinta an canja mata kaza an yi kaza an yi kaza an mata abubuwa a ɗakinta wanda ke baki da shi sai ki dinga fatan ina ma gobara ya cinye ɗakin ko kuma ina ma barayi su zo su kwashe kayan shine tamanna zawala ni'matul ghaibi ko kuma kana da aboki Allah ya masa arziki ya sayi abin hawa tun kan mashin mota ne ko sama da haka ka dinga fatan Allah sa barayi su saci ko Allah sa mashin din ya kone ko Allah sa motar ma ta yi accident ta lalace saboda kai da shi ku zamto daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai hasada a zuciyarsa hasada tana cin kyawawan ayyukan mutum kamar yadda za a cinna ma auduga wuta ya cinye a ɗan ƙanƙanin lokaci haka hasada ke cinye ayyukan mutum don haka hasada ba daidai ba ne a addinin musulunci yana daga cikin miyagun laifuka ce sa Allah ce am yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadli suna yin hasada wa mutane am yahsuduna nasa suna yin hasada wa mutane alama atahumullahu aka abinda Allah ya basu min fadlihi na falala Allah ce faqad ataina ala ibrahima alkitaba hakika mun bada iyalan ibrahim littafi wa atainahum mulkan azima ko mun basu mulki mai girma Allah ya ce wa min sharri hasidin idan hasad da sharrin mai hasada a lokacin da ya hasada don haka hasada na daga cikin miyagun laifuffuka da ake son mu nisanci aikata su mu watsar da su duk wanda kaga Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima ka masa kyakkyawan fata Allah maɗaukakin sarki ya sa ya amfani wannan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta masa kada ka masa hasada amma babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fitnatayn babu hasara sai da abubuwa guda sai akan abubuwa guda biyu rajulun atahu Allahu malan mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya yana ciyar da dukiyar nan yanda ya kamata yana taimaka ma gajiyayyu yana taimaka ma wanda basu da shi yana taimakon addinin musulunci da dukiyar da Allah ya bashi to babu laifi kai ma kai fatan Allah ya baka wannan dukiya da shi Allah ya bashi kai ma ka dinga fiye da aikin da yake ko kuma makamancin aikin da yake shi din ma ba wai za ka yi fatan nasa ya lalace ko nasa ya gushe ba a'a kana fatan kai ma Allah ya baka makamancin nasa kai ma ka yi fiye da abin da yake na taimako ko ko mutumin da Allah madaukakin sarki ya ba shi Qur'ani yana karantawa yau da gobe babu laifi kai ma kai fatan Allah ya baka wannan Qur'anin saboda ka dinga karantawa yau da gobe wannan babu laifi shine annabi ya ce la hasada illa fitnatayn babu hasada sai akan abubuwa guda biyu don haka in ba a akan wa'annan abubuwa guda biyu ba hasada mummuna abu ne kina da abokiyar zama ta sayi zani mai tsada na dubu talatin dubu hamsin dubu goma ta sa ki dinga fatan allah sa ta shanya ta wanke kayan ta shanya a sace ko Allah sa kayan ya kone ko na abu makamancin wannan ne ake ce masa hasada wajibi ne mu nisanci wannan aiki na hasada da zalunci saboda hasada na cin aikin mutum kamar yadda auduga ke cinyewa a ɗan ƙanƙanin lokaci lokacin da aka sanya masa wuta Allah ya ce bi sama sharau bihi da abin da suka saya wa kawunan su bi ma an zalallahu saboda sun kafirce ma abin da Allah ya saukar bagiyan saboda zalunci wa hasadan da kuma hasada saboda zalunci da hasada suka kagarce ma abinda Allah ya saukar musu don haka ba daidai bane ka kagarce ma abinda Allah ya saukar dole ne a kaina dole ne akan dukkan mu gabaki daya mu imani da littafin da Allah madaukakin sarki saukar mana shine Qur'ani mu imani da littattafan da aka saukar a bayan mu kafin zuwan mu attaura zabura linjila sufi Ibrahim da duk littattafan da suka sauka kafin mu zo wajibi ne mai imani da waɗannan littattafai amma ba daidai ba ne mu kafirce ma littattafan da suka zo kafin mu kuma mu kafirce ma littafin annabin zamaninmu mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama don haka kafirce ma littafin Allah yana kai mutum zuwa ga fita daga cikin addinin musulunci ayyakuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi me yasa suka kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi falala daga wajensa Allah ya saukar masa da wata ni'ima Allah ya saukar masa da wata falala sai suka kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallama akan wata falala da ya samu a cikin bayi ya zamto daban an aiko shi a matsayin annabi sai suka kafirce ma aiko shi da akai saboda shi din waye shi ba kowa bane hasali ma makiyayi ne na kiwon dabbobi ya za a aiko annabi wani mai kiwon dabbobi dan talakawa dan kaza dan kabilan da ma ba su suke da rinjaye ba a ce an aiko shi a matsayin annabi ai bai ba bai dace haka ba shi yasa suka kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallama suka masa izgili duk abin da zo da shi su yi izgili shi yasa ba lokacin da aka sallallahu alaihi wasallama ya hau dutsin safa yake cewa inni nadhirul lakum bayna dai azabin sharid lalle ni mai gargadi ne a gaba ga ku akan azaba mai tsanani sai abu lahab yake cewa Ali jama'ata jama'atana akan haka ne ka tara mu ya muhammad tabballaka ya muhammad sa'ir al'ayyan tir da kai muhammadu akan wannan abin banzan ka tara mu annabi ya sa kowa da kowa aka fito da shi a cikin ‘yan uwansa lokacin da Allah saukar da wa an zira ashira ta kal'akarabin wa sai annabi ya aika aka fitar da ‘yan uwansa na jini gabaki ɗaya aka fito da su yake ce musu ai shi fa annabi ne a tare da su sai abu lahab ya ce akan wannan abin ban ka tara mu tabbalakatir da kai annabi muhammad sallallahu alaihi Allah ya saukar da tabbata da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabin wa mar'atuhu hammalat hatab fi jidha hablum min masad don haka sun kafir cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne saboda Allah ya saka da wata falala da wata ni'ima sai su kafirce masa sai suka masa hasada suka suka nuna masa kiyayya suka cutar da shi suka cutar da abokan zamansa suka cutar da sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ji yana gani ana cutar da su yasir su ammar ibn yasir yake cewa isbiru ala yasir fa inna maw'idakumul janna annabi yana kuka yana ce ku yi hakuri iyalan gidan yasir makoman ku ita ce aljanna lokacin annabi baya da katabus a makka baya da daman da baya da dama a lokacin har Allah madaukakin sarki umarni ma annabi sallallahu alaihi wasallam a yi hijira zuwa habasha wajen najashi sahabbai suka yi hijira zuwa habasha daga baya Allah madaukakin sarki sake sa annabi sallallahu alaihi wasallam a yi hijira daga makka zuwa madina saboda cutarwa yayi yawa shine Allah ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin ai sun sai fushi akan fushi fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin sun sai fushi akan fushi shi yasa mujahid yake cewa ai sharawul haqqa bil batil wa kitmani ma jaa bihi muhammad sallallahu alaihi wasallama bi an bi an bayyanuhu da Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin sun sai fushi akan fushi ai sun sai da gaskiyansu sharawul haqqa bil batil sun sai gaskiya da bata wa kitmanu ma jaa bihi kuma sun ɓoye abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi akan su yi bayaninsa ga mutane sun ƙi su fito su yi bayani wa mutane ba a su na linjila akwai bayani akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a littafin a taura akwai bayanin annabi sallallahu alaihi wasallama amma sai suka ɓoye suka ƙi su fito su yi bayani wa mutane suna ɓoye wannan gaskiya suka ɓoye gaskiya saboda kada magoya bayan su su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne faba'u bi gadabin ala gadabin ai sun sayi fushi a kan fushi Allah ya ce walil kafiri na azabun muhin lalle kafirai suna da azaba ta wulakanci ibnu abbas yake cewa lima kana kufrihim sababu lima kana kufrihim saboda abinda ya kasance ya sa ya zamto su waɗannan kafirai suna da azaba ta wulakanci, saboda abinda suka kasance na kafircinsu sababinsa ne zalunci da hasada da kuma girman kai da suka yi na ƙin karɓan abinda allallahu alaihi wasallama ya zo da shi na abinda ya shafi da'awa suka ƙi su yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shi yasa Allah ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab ibnu abbas shi ma yake cewa ay fal ghadabu ala ghadab fushi akan fushi fa ghadabun alaihim bima kanu dayyuhu min at tawrati wa huwa ma'ahum wa ghadabu wa ghadabun bi kufrihim bi hadha an nabi alladhi ba'ath alladhi bu'itha fihi da Allah ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin sun sai fushi akan fushi fushi na farko shine abinda suka kasance a kayi na wulaƙanta littafin attaura da ke tattare da su sun wulakanta littafin attaura bayan sun wulakanta attaura kuma sun caccanja abubuwan da ke cikin littafin sun kawo abin da ya dace da son zukatansu fushi na biyu kuma saboda kafircin da suka yi da wannan annabi da aka aiko musu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ibnu kathir yake cewa ai istahabbu wastahaqqu wastaqarru bi ghadabin ala ghadabin sun zaba istahabbu sun so wastahaqqu sun cancanci wastaqarru sun tabbatar bi ghadabin ala ghadabin fushi akan fushi sun zaba sun sun zaba fushi akan fushi abul ali yake cewa Allah madaukakin sarki yayi fushi da su ne saboda kafircin su da littafin injila da kuma abinda suka kasance suke a kai na kafir cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne allah ke cewa bi isa mashtarau bihi an fusahun ai irtado dole an fusihim farafaduhu bihi wa adaluhu ilaihi min alkufri bi ma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama tar da abinda suka saya wa kawunansu saboda sun kafirce ma abinda allah ya saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda zalunci da ƙetare iyaka ayyunazzilallahu min fadlihi ala mai sha'u min ibadi akan Allah ya saukar daga falalansa akan wanda ya so a cikin bayinsa fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin sai suka sai fushi akan fushi walil kafirin azabun muhin lalle kafirai suna da azaba ta wulakanci Allah ya ce idza qila lahum aminu bima anzalallahu وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله qalu قالوا أن وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا بما Allah madaukakin sarki ce wa idza kila lahum aminu bima anzalallah idan aka ce musu ku imani da abin madaukakin sarki ya sauka qalu nu'minu bima unzila alaina sai su ce mu za mu imani ne da abin da aka saukar mana wa yakfuruna bima wara'ahu suna kafircewa abin da ke kewaye da su ko suna kafirce ma abin da ke bayan su wa huwa alhaq musaddiqan lima ma'ahu ko bayan ita ce gaskiya mai gaskata abin da ke tare da su Allah ya ce kul fa lima taqtuluna anbiya Allah ce musu me yasa kuke kai karkashe annabawan Allah min qablu in kuntum mu'minin a baya in kun kasance mu'mini to a wannan aya da Allah ke cewa idza qila lahum aminu bima anzalallah idan aka ce musu ku imani da abinda Allah ya saukar a wata aya Allah ke cewa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sujuda wa idza qila lahu idan aka ce musu ta'alu ila ma anzalallahu ku zo izuwa ga abinda Allah ya saukar wa ila rasuli wa ra'aita da sai ga munafikai yasudduna anka sududa suna ju suna kauda kai kauda kai da faɗin Allah maɗaukacin sarki zaki da lahu ta'ala ila ma anzala Allah qalu bal natabi'u ma albayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun idan aka ce musu ku zo zuwa ga abinda Allah ya saukar qalu bal natabi'u ma albayna alayhi aba'ana sai su ce a'a mu ba za mu zo akan abinda Allah ya saukar ba ba za mu bi abinda Allah ya saukar ba bari dai za mu bi abinda iyayen mu suka kasance a kai awalau kana aba'uhum Allah ce ko da iyayensu nan sun kasance la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ba sa hankaltan komai ko ba sa akan shari'a haka za ku bi wa'annan iyayenku Allah ce idza kila lahum ta'alu ila ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana shaytanu yad'uhu ila adab as-sa'ir idan aka ce musu ku zo izuwa ga abinda Allah ya saukar sai su ce a amu ba za mu zo ba ba za mu yi biyayya ma abinda Allah ya saukar ba bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana bari dai za mu bi abinda muka samu iyayenmu suna nan akai Allah ce law kana shaytanu yad'uhum ila adab as-sa'ir ko da shaytan ya kasance yana yana kiran su ne zuwa ga azaba ta sa'in Allah ce idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun idan aka ce musu ku zo zuwa ga abinda Allah ya saukar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai su ce a'a hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana lalle mu ya wadatar mana abinda muka samu iyayenmu a kai Allah ce law kana aba'uhum ko da iyayensu na sun kasance la ya'qiluna shay'an ba sa hankantan komai wala ya'tadun ba sa akan shari'a wannan ayoyin suna gwada mana cewa ba daidai bane a maka kira akan abin da ya shafi sunna akan abin da ya shafi tabbas gashi a littafi hadisai sun tabbatar ayoyi sun tabbatar da abin ka ce kai ba za ka bi abin ba za ka bi abin da ka samu iyayenka ne a kayi wato iyayenka akan abin da suka gino a kayi da gargajiya lalle wannan ba daidai bane ya saba kuma ya zamto ɗabi'a ce ta kafiran da suka gabata amma a kira ka akan abin da ya dace akan abin da yake da dalili ka ce kai ba za ka bi ba saboda ya saba da abin da iyayenka suke kai Shi ne idan kila lahum ta'alu wa idan kila lahum aminu bima anzalallah idan aka ce musu ku imani da abin da Allah ya saukar ibnu kathir yake cewa kila lil yahudi wa amsalihim min ahli alkitab idan aka ce ma kila aka ce an ce ne ga yahudawa da makamantansu daga ma'abuta littafi idan aka ce musu ku imani da abin da Allah ya saukar kan annabi sallallahu alaihi wasallama sai su ce nu'minu bima unzila alaina ai yakfina al-imanu bima unzila min at-taurati wal-injil wala nuqirru illa bidhalika ai ya wadatar mana imani da abin da aka saukar mana na attaura da linjila wala nuqirru illa bidhalika mu ba za mu tabbatar da duk wani abu ba da aka saukar koma bayan attaura da linjila shine qalu nu'minu bima unzila alaina lalle mu za mu bi ne abinda aka saukar mana na lijila da attaura wa yakfuruna bima wara'ahu suna kafirce ma abinda ke kewaye da shi suna kafirce ma abinda ke koma bayan ai bima siwahu wa huwa alqur'anul karim dalla alayhi siya kama dalla alayhi siya yace malai ke cewa ai suna juya baya ne akan duk wani abin da ya zo musu na littafi kuma bayan littafin da suka kasance ke tattare da suna a taura da linjila shine qur'ani don haka su ba za su imani da qur'ani ba ya wadatar musu su imani da a taura da linjila shine ne al-iman bima unzila ala mu'ab bima unzila min taurati wal injil wala nuqiru illa bidhalik wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu ko bayan wannan littafi na ƙur'ani, gaskiya ne littafin gaske ne kuma mai gaskanta abin da ke tattare da su shi ƙur'ani ya zo na gaskata a taura yana gaskata linjila na gaskata littattafan da suka gabata amma su da aka suka ce ba za su yi imani da ƙur'ani ba su da a taura da linjila kaɗai za su yi imani Shi ne Ibn kathir yake cewa wa hum ya'lamuna Annama ma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama min al kuma suna da masaniyan cewa abinda Allah ɗaukake, sarki saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne kamar da Allah ke cewa alladina humul kitaba lalle wanda muka ba su littafi ya mu kama ya arifuna abna'ahu sun san annabi sallallahu alaihi wasallama fiye da yanda suka san ƴaƴayensu sun san annabi da sifofinsa a littafin su fiye da yanda suka san ƴaƴayensu misali yanzu mace in tana da ciki za ta haihu bata san me za ta haifa ba namiji ne ko mace ne yaya kalansa yake duk bata sani ba sai an haife shi kawai amma annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin ya zo duniya Allah madaukakin sarki yayi bayanin sifofinsa da yanda yake a cikin littafin at-taura da linjila to haka sun san sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama sani na hakika fiye da yanda suka san ƴaƴayensu shine alladhina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma wasu shi daga cikin su suna koyi gaskiya alhali suna suna masana al-imam ibn jarir ibn tabari yake cewa qul ya muhammad li yahudi bani isra'il ka fada ya muhammad da yahudawan bani isra'ila idza qulta lahum idan kace musu aminu bima unzila aminu bima anzalallahu ku yi imani da da Allah ya saukar sai su ce bima unzila alaina sai su ce amma za mu imani ne da abinda kawai aka saukar mana na Attaura da linjila lima lima uh, bima unzila alaina da abinda aka saukar mana sai kuma ka ce musu lima taqtuluna anbiya Allah me yasa kuke kashe annabawan Allah me yasa kuke kashe annabawan Allah in kuntum mu'minin bima anzalallah in dai kun kasance mu'minai daga abin da Allah ya saukar to me yasa kuke kashe annabawan Allah in dai kun yarda da at-taura kun yarda da injila qur'ani ne kuka ki ku yarda da shi to me yasa kuke kashe annabawan Allah bayan kun yarda da littafin at-taura kuma kun yarda da littafin injila shine ke cewa ya ma'asharal yahud wa qad harama fil kitabi alladhi unzila alaykum qatl qatl qatlihim bal amarakum bittiba'ihim wa ta'atihim wa tasdiqihim ya ku taron yahudawa hakika Allah madaukakin sarki ya haramta muku a cikin littafi da Allah ya saukar muku kashe wa'annan annabawa da kuke kashe su bari ma Allah ya muku umarni ne da ku musu biyayya ku musu da'a ku kuma gaskata su shine Allah ya ce wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu qul falima taqtuluna anbiya Allah kace musu me yasa kuke karkashe annabawan Allah al-imam wasu daga cikin malaman tafsiri sun ambata sunayen annabawan da su mutanen banu isra'ila suka kashe kamar da al-imam al a cikin tafsirinsa yake cewa adadul anbiya alladhi Kutila, wa innahum qatalu sha'ya'u wa zakariya wa yahya wa ghayrihi adadin annabawan da su Wa'innan yahudawa suka kashe adadin annabawan da mutanen banu isra'ila suka kashe sun kashe shaya'u shaya'u sun kashe zakariya sun kashe annabi yahya alaihi salatu wassalam wannan su ne annabawa da mutanen banu isra'ila suka kashe Allah ya ce kulfa lima taqtuluna anbiya Allah yasa kuke kashe annabawan Allah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق sun kasance suna kafirce ma abinda Allah ya saukar kuma suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba kamar yadda Allah ke cewa innal ladina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi adhabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin innal ladina yakfuruna bi ayati Allah lalle ma su kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba saboda annabawan su musu wa'azi sai suka ji su wa'azin da ya musu ba ya saba da abin da suke kai don haka bari su kashe wa'annan annabawa wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist Iminan nas suna kashe wanda suke umurni da ayi adalci a cikin mutane wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist Iminan nas Allah ce babashirun bi adabin alim musu bushara da azaba mai tsanani Allah ce ula'ikan allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wannan sune wanda ayyukansu ya baci a duniya da kiyama wa malahum min nasirin ko ba su da wani wanda zai taimake su lokacin da Allah madaukakin sarki zai sanya su a cikin wuta saboda kafircin da suke kai na kafircewa abinda Allah ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa da kuma kafirce ma ranar tashin kiyama da duk abinda Allah madaukakin sarki ya saukar don haka su wa'annan sun kashe annabawan Allah kuma sun kashe masu wa'azi sun kashe masu cewa a yi kyakkyawa a watsar da mummuna su nan yahudawa wato mutanen banu isra'ila don haka wajibi ne mai imani da abinda da Allah maɗaukakin sarki saukar mana mu kuma yadda cewa Allah maɗaukakin sarki zai sakanta mana akan duk abin da muka aikata in kyakkyawa za mu ga kyakkyawa in mai muni kuma za mu ga mai muni kuma na daga cikin miyagun laifuka da su waɗannan mutane suka aikata kashe annabawan Allah da salihan mutane da kuma ɓace dukiyoyin mutane a bisa zalunci da kuma lalata duk wani abin da ke mai kyawu ne da kuma tabbatar da abin da ke mummuna shi yasa Allah ya ce kul bali matattaluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'mini me yasa kuke kashe annabawan Allah in kun kasance masu imani kun imani da abin da aka saukar muku a cikin littafin at-taura da littafin injila kuma a littafin kuna at-taura da injila ma an yi bayani akan hukuncin masu hukuncin masu kashe bayan Allah ko hukuncin masu kashe annabawan Allah saboda lokaci insha Allah za mu tsaya a nan in Allah madaukakin sarki ba mu dama kai mu gobe za mu tashi a aya ta 91 fadan Allah madaukakin sarki wa ja a min sabil bayyinat hakika Musa ya zo muku da bayyanannun hujjoji kun batta qastumul izla sannan kuka riki dan maraki a matsayin abin bauta bayan annabi Musa alaihi salatu wasalam ya je ganawa da ya je ganawa da Allah madaukakin sarki wa antum zalimun kuma kuna masu zaluntar ku wajen rikan ɗan maraƙi a matsayin abin da fatan mu shine Allah maɗaukake sarki ya nura mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nura mana bata ya ba mu hanyar nisantanta Allah maɗaukake sarki ya datar da mu a kan gaskiya Allah maɗaukake sarki ya biya mana bukatun mu na alheri Allah maɗaukake sarki ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa mu fitintinu da ke aukuwa a wannan ƙasa tamu a wasu yankuna na abin da ya shafi sace-sacen mutane da karkashe mutane da kwace musu dukiyoyinsu masu aikata wannan aiki Allah maɗaukakin sarki ya shirye su in ba masu shiryuwa ne Allah maɗaukakin sarki ya mara katangar karfe da su Allah maɗaukakin sarki ya wanzar da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah maɗaukakin sarki ya karfafi addinin musulunci a kan addinai da ba na musulunci ba Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu a kan gaskiya da ko ba mu ikon binta Allah ya biya mana bukatun wani alheri Allah ya sanya mu daga cikin bayi masu da za a yanta su daga wuta zuwa cikin wannan wata Allah ya ba mu ikon aikata kyawun ayyuka don neman yadda Allah madaukakin sarki Allahumma fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ilma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala Allahumma amina fi awtanina Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina Allahumma ja'al wilayatana fi man wa taqaka wa tawa al bakra ya rabbal alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allahumma ta'ala an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي نقول على السلام عليكم